a wannan yammaci na tara ko ga watan ramadan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1429 wanda kuma ya zo daidai da takwas ga watan tara shekarar miladiya ta 2008 a wannan masallaci na alhaji muhammad indimi da ke jihar borno a garin maiduguri inda muke cikin tafsirin surat yunus a jiya mun tsaya akan aya ta 106 inda za mu tashi akan aya ta 107 gafin mu je ga ayoyin da za mu fassara za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu akwai wanda yake cewa malam ina da tambaya kamar haka akwai wanda ya yi maka akwai wanda ya yi maka rubutun nashi ya yi maka tambaya ne akan me yake karya azumi sai ka ce da shi da ce da ci da sha da kuma jima'i to shi shi kenan waɗannan abubuwan da suke karya azumi idan mutum ya yi wasa da matarsa har ya fitar da maniyi to yaya matsayin azuminsa to wannan lokacin da aka tambaye ni abubuwan da suke karya azumi na faɗi usulul muftirat abubuwan da suke su ne tushe a wajen karya azumi kuma su ne karara ya zo a cikin alkur'ani game da su inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al min al-khayt min al thumma atimmu as-siyama ila al-layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullah zuwa ƙarshen aya ayar ta yi ishara zuwa ga usul na al-muftirat al-asli asli na farko uhilla lakum laylata siyamin rafathu ila nisaikum wanda aka togaci halaccin yin haka a daren ramadan halaccin saduwa da mata a cikin daren ramadan banda ranar kenan sannan mai itikafi yana azumi shi ma aka ce kada ya kusanci matarsa to kaga shi kenan jima'i yana warware azumi sannan abu na biyu Allah ce wa kulu washrabu hatta ya ta bayyana khayt al-abyad min al-khayt al ku ci ku sha har sai farin zare ya bayyana gare ku na alfijir daga bakin zare wato kun iya bambance alfijir daga duhun dare aka ce an halatta maka ci da sha a tsawon dare har lokacin da alfijir zai keto idan alfijir ya keto kenan an haramta maka ci da sha ne sun ma'atin siyama ila al kaga a cikin waɗannan a cikin wannan aya Allah maɗaukakin sarki ya faɗi abubuwa guda uku waɗanda aka hana mai azumi yinsu su wanda su ne ci da sha da kuma ainihin kusantar mace to abubuwan da ba waɗannan ba duk malamai sun yi saɓani a kansu daga ciki har abin da ka umbata yana daga cikin mahalli na saɓani duk da jumhur suna tafiya akan cewa wannan yana warware azumi to amma daga cikin malamai akwai wanda suke ganin baya warware azumi domin waɗanda suka ce yana warware azumi sun yi kiyasin sani akan jima'i wanda kuma jima'i babba ne kun san shine nassin kaffara yazo a kansa saboda haka kiyasi a sa yana da girma kwarai da gaske shi yasa wasu malamai ba su yarda da wannan kiyasin ba suna ga kiyasi ne ma alfarik to shi yasa ban faɗa maka mahallin niza ba sai na gaya maka mahallul ijma kawai to sai kuma wani da yake tambaya yana cewa yana cewa wani hadisi ne yake neman ingancinsa ko kuma meye ma'anarsa wai Allah ya ce da zai halicci al'umma waɗanda ba sa saba mishi da ya halaka su ya halicci waɗanda za su saba masa su nemi gafara ya gafarta musu akwai hadisi kwatankwacin haka amma ba bisa wannan ba da wannan lafazin ya zo ba akwai hadisi mai kama da haka a cikin sayo muslim wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa da ba kwa saba ma Allah da Allah ya tafiyar da ku ya kawo wasu mutanen da suke saba masa suna neman gafara ya gafarta musu wannan yana daga cikin hadisan da malamai suke sanya shi a cikin ahadithur raja wato hadisan da za su sa wa mumini fatan rahamar ubangiji wanda kuma aqida ta ta ahlus sunna shine mutum yana hada fiffike ne guda biyu fiffiken raja da fiffiken khawf wato ya zama yana sa fata da tsammani a zuciyarsa na samun rahamar ubangiji yana kuma tsoron fadawa cikin azabar ubangiji waɗannan abubuwa guda biyu dole ne mumini ya kasance tare da su wanda zai bauta wa Allah da fiffiken raja'i kawai wato sa tsammani da fata kadai ba tare da fiffiken alkhawfu ba wato tsoro daga ukubar ubangiji to babu shakka wannan yana kan gabar fada a cikin zandaka wato zindiƙanci yana cikin wato wato shine malamai suke cewa man abadallaha bil khawfi wahdahu fa huwa fa huwa khariji wa man abadallaha bir raja'i wahdahu fa huwa haruri wa man abadallaha bihima fa huwa fa huwa salafi ko fa huwa sunni wanda zai bauta wa Allah bir raja'i wahdahu da fata kadai ba tare da yana hararo azabar ubangiji ba ba tare da sanya tsoro a zuciyarsa ba to wannan khariji ne yana cikin khawariji su ne har kullun sai dai a sa fargaba da tsoratarwa a cikin zuciya babu maganar a sanya wa mutane fata a cikin zuciyarsu wanda kuma zai bauta wa Allah da janibin fata kawai babu janibin tsoro a zuciyarsa to wannan murji'i ne murji'a wasu ma wasu karkatattun abin nan masu karkatattun kungiya ce wacce suke ainihin duban janibin raja'i kadai ba sa duban janibin haufi to wanda zai bauta wa Allah da irin wannan to ya zama cikin wannan karkatacciyar kungiyar wanda zai hada bauta wa Allah da ainihin raja'i da haufi to wannan shi ne sunna shi ne mutum wanda yake bisa bisa hanya don haka irin waɗannan hadisai malamai suna cewa hadisai ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa don a sanya wa mutum fata ko da yana laifi kada ya ce zai ci gaba da laifin in ya tuba Allah ba zai kale ba zai yafe masa ba a'a ya sa a ransa cewa Allah zai yafe masa don haka ya tuba zuwa ga Allah ubangiji zai karbi tubansa wannan kuma yake cewa yana tambaya game da mutumin da yake bugun ƙasa idan ya mutu to yaya za a yi da gadansa wato ya halarta ‘ya'yansa su ci gadansa to babu shakka a wanda yake ya mutu yana bugun ƙasa ya mutu murtad ya mutu kafiri wanda duk ya mutu yana bugun ƙasa yana duba yana da awar ilimin gaibu to ya mutu kafiri to malamai suna magana akan mirasul murtad za a ci gadansa ko ba za a ci ba al'a'immatu salasa gaba ɗaya suna cewa ba za a ci gadansa ba domin hadisin da yake cewa la yarisul muslimul mu'min la yarisul muslimul kafir wala kafirul muslim wato musulmi ba zai gaji kafiri ba kafiri ba zai gaji musulmi ba wasu kuma daga cikin malamai kamar mazhabar Abu Hanifa su suna ganin abinda ya tara ba ta wannan hanyar da ya zama murtaddi ba wato kafin ya zama murtaddi abinda duk ya tara za a gaje shi a kai. abinda ya tara bayan ya zama murtaddi shine za a maida shi baitul mali shine za a maida shi baitul tilmalin musulmi to wannan kaga duk idan akwai shari'ar musulunci tana gudana kenan za a kawo mutum a yi masa hukunci a ce abinda yake yi din da ce kaga shari'ar musulunci ta yanke masa wannan hukunci din to sai a zartar masa da dukkan hukunce hukuncen da suke da alaka da da murtaddi a raba shi da matarsa kuma sannan ba zai yi wata wilaya a kan mumini ba ba zai zama waliyi na wani mumini ba sannan kuma dukiyarsa in ya mutu bai tilmali za a zuba ta shi ma kuma ba zai ci gadon wani daga cikin makusantansa ba 'ya'yansa ne ko kuma danginsa to wannan kaga duk idan an yi shari'a ta addinin musulunci an zartar da wannan hukunci ake rattaba waɗannan asar ɗin? amma idan babu shari'a ta addinin musulunci ba a yanke masa wannan hukuncin ba to ba za a iya cewa a zo a zartar da wannan asar ɗin ba duk da cewa ana iya karantarwa a matsayin ilimi ga wanda yake ganin zai dabbakawa to da wasu malamai suna ganin cewa a tunda har babu baitul malin da za a mayar da dukiyarsa to waɗanda suke na kusa da shi su suka fi cancanta su karɓa su riƙe su ci dukiyar maimakon a ce to tunda ya yi ridda ba za a ci dukiyarsa ba kuma babu wata gwamnati za ta karɓi dukiyarsa ta sa a cikin baitul musulmi kawai wasu su zo su bi ta kan dukiyar a to sai ƴaƴansa su ya kamata su karɓi wannan dukiyar su kuma sanya za su sarrafa ta duk da cewa dukiyar da aka tara ta wannan hanya dukiya ce kazantacciyar dukiya cin ta ma hadari ne wannan sannan kuma ya ce idan yana yin sallah in yayi sujjada me ya kamata ya ce wasu malamai sun ce ya ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi wasu kuma sun ce ya addu'a to kowanne ɗaya da kai daga cikin waɗannan yayi domin dukkansu sun tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi in yayi sujjada yana faɗar subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sannan kuma yana yin addu'a a cikin sujjadarsa yana cewa ku dace wajen addu'a cikin sujjadar ku domin wanda ya haka faqaminun an yustajaba lahu ya cancanta wanda zai yi addu'a a cikin sujjada a karba masa saboda haka idan kai sujjada kace subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sau uku ko sau biyar sannan kuma a ciki har ila yau kai addu'a wannan duk daidai ne ko kuma kai ɗaya daga cikin waɗannan biyun kai addu'ar ko kai tasbihin duk wanda kai daidai ne ko ka haɗa su ko kai kowanne guda ɗaya wannan babu komai yayi sai kuma wanda yake cewa a tambayar sa akan shiru da yake ji ana yi a ƙarshen sallar asubahi bayan an karanta sura to yaya wannan shiru din to akwai waɗanda suka akwai mazhabobin da suka tafi akan alkunutu a da salatu subhi kamar mazhabar malikiya da mazhabar shafi'iyya wannan duk sun tafi akan ala alkunutu a cikin sallah asubahi bayan an dago daga ruku'u a raka'ar ƙarshe. to amma magana mafi inganci wacce ta tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama alqunutu ana yin shi ne a sallar witiri. da kuma a salloli biyar yayin da wani bala'i ya sauka ga musulmi to ana kan yi alkunutu domin annabi sallallahu alaihi wasallam yi alkunutu a sallolinsa biyar yana yin addu'a Allah madaukakin sarki ya tserar da musulmin da suke raunana wanda aka baro su a makka wannan an halatta shi ma duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba a samu yayi kunutun nawazil sama da wata guda ba wato za a iya kunutun nawazil alkunutu saboda faruwar wani wani bala'i amma annabi sallallahu alaihi wasallam ba a samu ya wuce wata guda yana irin wannan din ba aka yi wata guda kuma shikenan sai a saurari sai a saurari hukuncin Allah sai kuma wacce take ta wutiri ta bayan asbahi wannan wasu daga cikin sahabbai ma sun yi ta annan sannan hadisan da aka ruwaito akan ta hadisai ne masu rauni idan mutum ya duba zadul ma'ad fi hadi khairul ibad na ibn qayyim zai ga fadaddarin bayani akan wannan saboda haka rashin yin sa shi yafi daidai sama da yin sa idan kuma ka bi mai yin sa to shikenan in yana yi sai kai shiru ka kyale shi har ya gama ya ruku'u kai ruku'u bayan sa ba lalle sai kai ba kuma ba za ka bata mutum sallah a dalilin wannan ba na an yi sabani wasu malamai suna ganin za a yi to amma dai magana mai inganci shine rashin yin shine sunna rashin yin shi ne sunna idan ka bi limamin da shi bai fahimci hakan ba yana yi saboda shi yana daukan kansa a matsayin ba malike to shikenan lokacin da ya tsaya yana yi kai sai ka tsaya kawai ka saurare shi in ya gama ya tafi sujjada shikenan ku tafi tare za mu tashi akan aya ta 107 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم الله مدوكاkin sarki yake cewa wa in yamsaska Allahu fala kashifa lahu illa hu idan Allah madaukakin sarki ya shafe ka da wata cuta fala kashifa lahu illa babu mai yaya wannan cutar sai shi wa in yuridka bi khairin idan kuma ya nufe ka da wani alkhairi fala radda li fadlihi babu wanda zai iya mayar da falalar ubangiji yusibu bihi man yasha'u min ibadihi yana samar yana samar da yana samar yana samar da wannan ga wanda ya so daga cikin bayinsa wa huwa al-ghafurur rahim kuma shi mai yawan gafara ne mai yawan jin kai kamar yadda muka ce Allah madaukakin sarki waɗannan ayoyi da suka zo a ƙarshen suratu yunus su rufewa ne ko khatima ne ga abin da ya gabata a cikin sura ɗin shela ce ubangiji yake yi ko ya umarci annabin sallallahu alaihi ya ya kira mutane gaba ɗaya ya gaya musu cewa baya shakka game da addininsa kuma ba zai bauta ma wani ba sai Allah sannan kuma zai tsaya da ikhlasi cikin wannan addini ba zai waiwayi wani abu na duniya ba sannan ba zai zamo daga cikin masu shirka ba sannan ba zai kirawo wani ba Allah ba domin wanda duk zaka kirawo ba Allah ba akan abin da Allah shi kadai zai iya yin sa to ba zai amfane ka a cikin sa ba ba zai cutar da kai ba to dan karfafa wannan ma'ana ubangiji ya saki cewa wa in yamsaska bidurrin idan ubangiji ya shafe ka da wata cuta durrin anan zamu ga na kira ce fi siyaqi sharti idan na kira ta zo fi siyaqi sharti ta ummu wato dukkan wata cuta kowace iri ce sawa'un cuta ce da take da alaka take da alaka da jiki ko cuta ce da take da alaka da addini ko cuta ce da take da alaka da dukiya ko cuta ce wacce take da alaka da mutunci kowace irin cuta min jihati dini min jihati dunya min jihati al-amwal min jihati al-a'raq kalmar durrin anan duk ta kunshi waɗannan duk abin da zai same ka na cuta to babu wani wanda yake iya yaye maka wannan cutar sai Allah shi kadai kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir da kuma fadar sa da yake cewa qul ara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bi dhurrin hal in aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurrihi aw aradani bir aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikati rahmatih shin ka gaya musu afara'aitum ashe ba ku ganin abin da kuke bautawa ba Allah ba in har Allah ya nufe ni da wata cuta kuna ganin waɗannan za su iya ɗauke min wannan cutar su yaye min ita ko kuma ya nufe ni da wata rahama shin za su iya rike wannan rahamar ba za ta same ni ba Allah yana cewa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma iza masa ad-durru fa ta taj'arun duk abin da ya same ku na ni'ima to Allah shi ya baku ita duk wata ni'imar da ka ganka a ciki to ubangiji shi ya maka ita sannan idan wata cuta ta same ku gare shi ne kuke fakewa Allah madaukakin sarki shi ke bayarwa shi ke hanawa Allah madaukakin sarki ya faɗi abubuwan nan guda biyu ad-durri wal khair wato cutarwa da da, alkhairi domin don rayuwar dan adam abu biyu yake nema imma dai ya samar wa kansa wani amfani wanda baya da shi imma dai kuma ya ije ma kansa wata cuta kowace ta sauki gare shi ko kuma ya roƙi ubangiji ya ije masa wata cuta almutawakka wacce yake zaton za ta faru gare shi wannan shine buƙatar ɗan adam a koda yaushe baya wuce waɗannan abubuwa guda biyu waɗannan almatluba ne ɗin su ne garadi na rayuwar ɗan adam ya jawo wa kansa abin da zai amfane shi ya yi fafutuka don ya samu abin da zai daɗaɗa masa ko kuma ya yi fafutuka don ya ije wa kansa abin da zai cutar da shi to ubangiji yake gaya mana to waɗannan abubuwa gaba ɗaya waɗanda a kansu ne rayuwar ɗan adam take kai kawo dukkaninsu na Allah a hannun ubangiji suke shi yake sarrafa su yadda ya ga dama babu wani wanda zai iya baka ko ya hana ka sai Allah maɗaukakin sarki duk yadda mutum duk yadda halitta ta kai ga matsayi ba za ta iya samar maka da abin da zai amfane ka ba ko ya cutar da kai na'am akwai sabab ubangiji yakan sanya sababin samun ka a hannun wani yakan iya sanya sababin ka a hannun wani amma wannan sabab ne ubangiji shine ya sababa abin shi ya zaɓi abin ya zama sabab a lokacin da ka samu ni'ima to ubangiji ya umarce ka da ka gode ma wanda ya zama shine sila Shi ne sababi amma kuma kakkaman fa cewa ubangiji shi ne, ainihin ya sanya wannan ya zama sababi ɗin saboda haka kaga ashe dai abin daga ubangiji ne ko da kuwa akwai wata sila wanda shi tushe wasu da tsakaninka da samun abin wato hatta ci da sha da za ka yi lokacin da mutum yake jin kishi ya sha ruwa domin ya ƙoshi ko yake jin yunwa ya ci abinci domin ya ƙoshi wannan abincin sabab ne na ya samu ƙoshin ko wannan ruwan sabab ne na ya samu ainihin ƙoshi daga ƙishin da yake ji amma wane ne ya sanya tasirin kawar da yunwa ɗin ya sanya tasirin kawar da ƙishi ɗin cikin waɗannan abubuwa ba Allah ba ubangiji shi ya yi wannan saboda haka ko da ka ci abinci kada ka tsammaci cewa ai abincin shi da kansa ya yi tasirin kawar maka da yunwa ko abin da ka sha wato shi wato shi tasirin kawon maka da kishi a'a in kai haka to ka jingina wani abu zuwa ga wani Allah ubangiji shi ne ya sanya tasirin wuta da take kona wanda ya sa hannu ciki ko ya shiga ciki ubangiji shi ya halicci kunan a ciki da ya ga dama sai ya zare kunan ka shiga ciki ka fita ba tare da wani abu ya same ka ba kamar yadda yawa annabi Ibrahim alaihi salam kullu ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim kaga ga wutar ga tana ci gadan gadan amma ubangiji sai ya zare kunar ashe shi yake halittar kunar a cikin wuta din in ya ga dama sai ya cire ta a cikin wannan al'umma abu muslim abu muslimul khawlani shi ma akwai sanda aka taba jefa shi cikin wuta a yaman aka jefa shi cikin wuta gashi ɗaya ne daga cikin tabi'ai ba ma sahabi ba amma kuma ubangiji ya nuna karama a kansa ya zama da wutar ba ta kona shi ba har sai umar yake cewa ya gode allah da bai karbi ransa ba sai da ya nuna masa wani mutum cikin wannan al'umma da Allah ya ba shi irin karamar da ya bawa annabi Ibrahim alaihi salam shi ma aka jefa shi wuta ya fita lafiya ba tare da ta kona shi ba to kaga ashe ubangiji shi ke halittar wannan abun a cikin ita wuta din kanta da ya ga dama wato sai a shiga cikin wuta din kuma kaga ba a kone ba to duk abin da ka gani ubangiji shi yake sanya shi sababi a yau da rayuwar mu ta yau da gobe na gani wani lokaci sai ka ga an yi wani hadari in ka ga ainihin motar sai ka rantse da Allah ba wanda ya fita lafiya ba wanda ya fita da ransa amma in za a baka labari sai kan cewa wato ko wani mummunan rauni ba a ci ba haka ubangiji yake gashi dai ana ga alamar alamar cutuwar amma kuma ubangiji bai halicci cutar a ciki ba to haka nan abincin da zaka ci shi yake halittar koshin in ya ga dama sai ya zara ƙoshin ka yi ta ci ka yi ta ci ka yi ta ci a banza ba za ka ƙoshi ba akwai waɗanda Allah yake jarraba da wannan ya ci ya ci ya ci ya ci amma in ya tashi sai ya je shi ba komai sai ya je shi saka yau. ubangiji ya zara ƙoshin. to ubangiji ya hore maka wannan ya baka dama don shi kansa da cin abincin ai dama ce ubangiji ya baka bai jarrabe ka da abin da zai hana ka cin abincin ba ka zauna ka ci abincin ubangiji wata dama ce ita ma wata ni'ima ce idan mutum ya ga abincin sai ya kasa ci ubangiji ya jarabe shi da rashin lafiyar da ba zai iya cin abincin ba ko ubangiji ya sanya wani shamaki tsakaninsa da abincin ya aje abincin yana ga zai ci abinci wato wata kura ta balle ta yi wo kansa dangadan kaga dole ya jefar da abinci ya ruga a guji yana ji yana gani zai haƙura da abincin ba ubangiji bai turo ta dabba ba wacce za ta hana shi cin abinci din bai turo ta rashin lafiya ba za ta hana shi cin abinci wani zai iya daukan hannun nasa kuma sai zai kai lomar baki ubangiji ya sa hannun ya shanye ya kasa kai lomar ma baki to amma duk ubangiji ya zama bai maka wannan bai hore maka ya hayya maka asbab din to ashe kaga dai shi ke yi to kamar alƙalami ne a hannun mai rubutu alkalami ka ɗora shi za ka ga shi yake rubutun amma kuma da a ce babu mai rubutawar zai rubuta ka ɗora shi akan takaddun duniya nan ba abin zai yi sai wannan hannun ya ɗauka ya rubuta shi to haka ƙudurar ubangiji take dangane da abubuwa ubangiji shi ne sila shi yasa ta likita da za ka gani sababi ne ubangiji in ya ga dama sai ka samu waraka ta hannunsa in ya ga dama kuma sai ka rasa waraka ɗin ta hannunsa shi yasa ya tabbata cikin musnad na Imam Ahmad hadisin Abu Dawud wanda aka karbo shi daga Abi Rimsa yake cewa wata rana shi da babansa sun shiga ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai babansa ya ga wannan hatimi tambari na annabci a cikin kafadar annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zaci cewa ciwo ne sai yake cewa ala udawi laka hadhihi fa inni tabib yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba zan maka maganin wannan abin da ya fito maka ba wannan ciwon da ya fito maka dan ni likita ne yana gaya wa annabi shi likita ne zai iya masa magani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi at-tabibullah Allah shine likita at-tabibullah azza wa jalla wa anta rafiq kai dai mai tausayawa mutane ne idan wani abu ya same su ka ji tausayin su kai musu yan dabaru da Allah ya hore maka amma mai ba da magani a sha a warke shi ne Allah kamar yadda ya zo a cikin addu'a Allahumma an ta shafi kai ne mai warkarwa la shifa illa shifa'uk babu wata waraka da ake samu in ba taka ba shifa Allah yi gajiru kuma. warakar da in ta sauka ba ta barin wata cuta shi ya sa annabi ibrahim ya ce fa idza maritu wa idza maritu fa huwa yashfin idan hannai rashin lafiya shine yake bani lafiya ka duba ladabi cikin maganar annabi ibrahim alaihissalam sai ya jingina rashin lafiyar zuwa ga kansa ce wa iza marittu bai ce wa iza amradani ba bai ce idan Allah ya saukar min da rashin lafiya ba sai ya ce idan na yi rashin lafiya duk da cewa ubangiji shi yake saukar da rashin lafiya to amma ubangiji a ayyukansa gaba daya babu sharri duk ayyukan ubangiji alkhairi ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sharru laysa ilaik wa sharru laysa ilaika ba a jingina maka sharri wa in kana sharru min makhluqatillah duk da cewa kowane irin abu da ka gani na sharri halitta ce ta ubangiji shi yayi halittar amma kuma ba a jingina masa don haka ubangiji bai taba halittar sharri tsantsa ba zai iya zama sharri dangane da kai kai amma ga wani kuma zai iya zama ba sharri bane shi yasa mutanabbi yake cewa fawaidu qaumin inda qaumin masaibu qaumin inda qaumin fawaidu masibar da za ta auka ma wasu wasu kuma fa'ida ce a gunsu wasu kuma moriya ce a gunsu lokacin da ake wahalar man fetur wani kuma lokacin yake jin dadi shi an ya samu halin wata harka ta tuwatuwa kaga masaibu qaumin inda qaumin fawaidu shi dadi yake ji duk da wannan bai dace ba bai dace kai farin ciki da musibar da za ta auka wa 'yan uwanka musulmi ba to sauraka ubangiji baya halittar sharri tsantsa yanzu mutum yayi kisan kai ubangiji ya sai a kashe shi a kashe shi su waɗanda aka yi wa kisan kai za su samu hucewa su kuma waɗanda aka, aka kashe musu uwa za su ji ba daɗi kaga dangane da su waɗanda aka yi musu ramuwa wata fa'ida ce a nan amma su kuma waɗanda aka kashe musu nasu saboda ya yi kisa su ma za su ji a jikinsu kaga masaibu qaumin inda qaumin fawaidu don haka asharru laysa ilai ba a jingina wa ubangiji sharri shi yasa ibnu taymiya yake cewa inna allaha lam yakhluq sharran mahda ubangiji bai halicci sharri tsantsa ba ko menene ka gani a doran kasa da ubangiji ya halitta to akwai hikima a cikin halittarsa ta yi ka san hikimar ta yi ka kasa gane hikimar rashin gano hikimar ba shi yake nuna babu ita ba ka gane hikimar wanda wani abu ne da zai kara maka imani ka kasa gane hikimar kuma wani zai iya ya gane hikimar duk wasu halittu ƙwari ɗinnan da ka gani da ubangiji ya halitta hatta sauro da yake ga yana cizon mu dinnan kada mu ɗauka kawai ubangiji ya yi shi ne don kawai mu ta shan wahala a akwai wata fa'ida ko ya cije ka ka yi hakuri ka jure Allah ya baka lada ai kaga akwai fa'ida anan annabi ya ce ko kaya ka taka sai an kankare maka laifi to ka kwana sauro yana cizon ka a banza inda kai mumini ne zaka samu ainihin wani romo daga ubangiji ashe kaga akwai fa'ida Saura haka babu wani abu da ubangiji yake halitta wanda yake shari tsantsa to amma bisa ladabi ba a jingina wa ubangiji shari shi sa annabi yace wa sharu laisa ilai shi sa annabi ibrahim yace wa idza maridtu wa idza maridtu idan yi rashin lafiya ka duba annabi ayyub lokacin da cuta ta sauka shi me yace rabbi ni masani kaga bai ce masastani bi durrin ba sai massani ad kamar cutacce ta shafe ni wa anta arhamur rahimi kai mafi jin kan masu jin kai ne wato duk da wannan cuta ta same ni na san kai akwai wata rahama da kake nufi a cikin wannan baka hakan ta faru gare ni dan mugunta ba to shi yasa Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa dukkan wani abu ubangiji shi yake kawo shi ya ce wa in yamsaska zahu bi durrin idan ubangiji ya shafe ka da cuta ce fala shi lahu illahu babu wani wanda zai yaye maka wannan cutar sai shi wa in yuridka bi khairin idan kuma ya nufe ka da wani alkhairi nan ma alkhairi ya zo na kira fi siyaqi shart saboda ka kowane irin alkhairi ya shiga ciki alkhairi na addini alkhairi na duniya alkhairi na rayuwa alkhairi na duniya alkhairi na lahira duk gaba ɗaya sun ya shiga cikin kalmar khair ya ce falara da lifazihi babu wanda zai iya mayar da falalar ubangiji sauraka duk abin da ubangiji ya so ya baka babu wanda zai iya hana ka duk alkhairin da ubangiji ya so ka da shi babu wanda zai iya shiga shamaki tsakaninka da wannan alkhairi sai ya same ka sai ka samu wannan shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake fada wa abdullahi dan abbas a hadisin nan mashahuri wanda yana daga cikin hadisai wanda usulul aqida ne yake gaya masa i'lam anna al ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka lan yanfa'uka bi shay'in illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa'lam anna al ummata law ijtama'at ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka bi shay'in illa bi shay'in qad Allahu alayk ka sani da a ce duk duniya za a haɗu a ce amfanar da wane da wani abu annabi ya ce ba za su iya amfanar da kai da komai ba sai Allah ya rubuta maka ko menene ba za su iya maka ba to haka nan da za su haɗu a kansu cutar da kai ba za su iya cutar da kai da komai ba sai abin da ubangiji ya rubuta maka ashe kaga wannan yana nuna maka dukkan al'amura na mumini kamata ya mai da su ga Allah ya mai da su ga Allah samunsa da rashinsa jin daɗi da rashin jin daɗi duk halin da ɗan adam yake ciki na lafiya ko na rashin lafiya ya ɗauka daga ubangiji ne kuma ubangiji shi zai samun masa mafita kada ya dogara ga wani Allah kada ya kira wani Allah kada ya nemi agaji da tallafi akan abin da Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai zai iya yin shi a gurin wani Allah wanda ita ce aƙidar da ahlus sunna suke tanana ta ta ko da yaushe don haka wanda zai ji wani bala'i ya same shi ya je makabarta yana roƙon wani da yake kwance a cikin kabari akan ya yaye masa wata cuta ko ya samun masa wani amfani to babu shakka wannan karantsa yake wa tauhidinsa karantsa yake wa imaninsa wanda kuma wannan aƙida ce yanzu da ta mamaye duniyar musulmi babu inda za ka shiga babu ita aƙidar neman agaji daga waɗanda suke kwance cikin kushewa cikin kabari ana neman agaji a wajensu ana neman tallafi a wajensu mace mara haihuwa tana neman haihuwa a wajensu mara lafiya yana neman lafiya a wajensu talaka yana neman wadata a wajensu wani wanda ɗansa ya ɓace ko nashi ya ɓace yana neman su dawo masa da ɗansa kowa yana neman abin da yake nema a wajen waɗannan da suke cikin kushewa suke cikin kabari har ya kasance ana zuwa a yanka a inda suke a yanka musu abin yanka a kai musu ainihin sadaka iri-iri a je a juye a cikin makabarta wai an kaiwa wannan waliyin da yake kwanci a cikin kabari har ta kai hafiz ibrahim abin da yake gani a masar ana yi wa sayyidul badawi ko sittu zainab ko nafisa irin abin da ake yi musu na bauta gare su na irin abubuwan da ake kai musu na bakance da kudade da ake zuba musu a kaburburansu har ta kai sai yake cewa ahya'una la yurzaquna bi dirhamin wa bi alfi alfin turzakul amwatu man li bi na an bi hufratin qamat ala a'tabiha as-salawat يسعى الأنام ويجري حولها بحر النذور وتقرأ الآيات ويقال هذا الباب باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات يتي شيء لن انتلك فتكبع يدكومي إناما زي سامو أبن دمت التنزكي سامو domin ya ga yadda ake zuwa ana ta juya kuɗi kuma miyagun da suka zo suka asasa abin suna gefe suna ce to ina ma shi za a dinga ba wa sadakan nan ya ce a kan dandamalin makabarta ana addu'o'i wasu ma har suna sallah yas'al anamu wa yajri haulaha bahrun nuzuri mutane na gaggawa zuwa ga wannan makabarta zuwa ga na cikin kaburbura suna ainihin wato baharun nuzuri teku na alwashi na bakance yana ta gudana a jikinsu wa tuqra'ul ayatu wani yaje da qur'ani ma yana karanta wasu ayoyi a gurin wa yuqalu hadha al-babu babul mustafa a ce ai wannan kofar ita ce za ta hada ka da wannan waliyin shi zai hada ka da annabi saboda haka in ka roƙa shi kuma zai roƙi annabi annabi kuma zai roƙi Allah idan ka bi ta kansa to za a biya maka bukatunka babu shakka wannan shirka ce babba ga wanda duk yake yin ta wajibi ne ya daina ya koma ga tauhidi tsantsa idan wani abu ya same shi ya kirawo Allah ibnu taymiya yakan ce yakan faɗa a gurare da dama cikin littattafansa yakan ce irin waɗannan wani lokaci shaidanu sukan ƙara dilmiyar da su su batar da su wato akwai sanda wani zai shiga cikin jeji ya ɓace hanya cikin sahara ya kirawo wani Allah ya kirawo wani waliyi sai ya ga wannan mutum gashi nan da kamanninsa da sifarsa ya zo ya kama hannunsa ya nuna shi ya dora shi a hanya kaga shi kenan sai ya ƙara yadda cewa eh lalle waliyin nan ba na banza bane idan har aka shiga matsuwa aka kira shi yana taimakawa ibnu taymiya ya ce to shedanu ne ke yin haka saboda su ƙara dulmiyar da wannan cikin batansa sai su bayyana a sifar wannan mutum su kama hannun wannan mai neman agajin su ɗora shi a kan turba shi kenan shi kuma sai ci gaba da bauta ma waɗannan shaidanu ce ibn tabiya ya ce don haka wani lokaci idan sun ce sun ga an zo an taimaka musu kakka karyata su ya ce don aljannu na yin wannan saboda shi da kansa ma akwai kisar da ta faru gare shi shi ibn tabiya din shi kansa ce wata rana wasu mutane sun zo suna ta gode masa suna ta gode masa ya ce mene ya faru suka ce ya taimaka musu ne domin sun yi tafiya cikin sahara sun ɓace sun sadu da sun sakankance cewa su sun halaka sai suka kira sunan shi shi kenan sai suka gan shi ya zo da kamanninsa gashi na ibn taimiyar ne ya zo ya kama su ya kai su kan hanya ya ba suka kasa shi ne bayan sun shigo gari suka ga ya kamata su zo su yi masa godiya to kaga mugun shehi ne ai shi kenan kakarsa ta yanke saƙa daga ran nan likafa ta yi gaba karama ta samu karamar da ake karyarta bare yanzu ga abin da ake da shi shaida ma amma da yake shi na Allah ne sai bai yi wannan ba sai ya ce a'a ni kun gani na ba inda na ji ba ni ba ne suka ce kai ne ya sheikh kai ne domin da kamanninka da ai mun san ya ce a'a ba ni ba ne wasu shaidanu ne shaidanu ne wallahi suka kama hannunku suka fitar da ku ni ba ni ba ne wallahi in wani mugu ne shi kenan ya ce to haba ai ba muna gaya muku ku rike mu ku rike mu ya ce ai ba akwai waɗanda ake musu ƙarya ma wala akwai waɗanda su ƙarya suke musu su zo su ce ai shehi jiya mun shiga wani tararrabi jirgi yana ta lulu zai faɗi da mu muka kirawo ku don mun kirawo duk wani waliyin duniya nan ba an samu da ba sai da muka kirawo ku ce to ai daman haka ake so kuma mu daman Allah ya ajiye mana wasu mala'iku da inda aka kira sunanmu suna fita a guje su taimaka akwai wani shehi da wani ɗalibinsa ya masa wannan kuma ya hau ya zauna ya fito cikin almajiransa yana faɗa yana ba da ƙisar kuma shi mai gaya masa haka ɗin ƙarya yake ya san ƙarya yake kawai irin ya gwada shi ɗin nan ya gani ya ce wallahi da muka kirawo sunanka a cikin jirgin kawai sai yi nomal. shi ya ce to ai dama akwai wani mala'ika nomalu <laughs> shi aikinsa kenan aikinsa nan in aka kirawo mu to sai ya kawo agaji to amma da yake a duniya akwai malamai na Allah ba za su yadda da wannan ba ce wasu shaidanu ne ta yi wani shaiɗa shaidani ya yi muku wannan don yana suna shi kawai ni yake so tunda kun kira ni bara ya taimaka muku ya ce amma ba ni ba ne saboda ka idan ka shiga cikin wata masifa ka kira Allah shi kadai abinda yake faruwa din nan shirka ce babba wajibi ne a faɗakar da mutane su guje mata wajibi ne su batta ba a kirawo annabi ko wani mala'ika ko wani waliyi ko wani salihi ba a kirawo shi lokacin da aka shiga wani bala'i domin ya kawo agaji ya kawo ɗauki cikin abin da ba zai iya ba sai Allah Allah kaɗai ake kira annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama idan shi da kansa ya ce ƙulla amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah ko ƙulla amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah idan shi da kansa ya ce bai mallaki bai mallaka wa kansa cutarwa ba bai mallaka wa kansa amfani ba ko bai mallaka wa kansa amfani ba ko cutarwa sai abin da Allah ya so walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhairi wama ma massani as in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun da a ce na san gaibu to da sai in tayawaita aikin alkhairi kuma wama ma massani as wani abun mummuna ba zai same ni ba in ana illa nadhirun wa bashir ni ba wani bane mai gargadi ne ni mai kuma bushara ne ni ga mutanen da suke masu yin imani don haka tashi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ubangiji ya ce ya gaya mana cewa bai mallaki amfanarwa ba ko cutarwa to ballantana kuma wani ballantana wani wanda bai kai matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama bai kai matsayin ɗaya daga cikin annabawa ba a ce shi yana da tasrifi a hannunsa wato yana jujjuya duniya bayarwa da hanawa duk a hannunsa take har a ce akwai wani kudubi ko akwai wani gausi wai shi kudubi ko gausi kudubi wanda yake gausi guda ɗaya ne har kullun shi yake ganawa da Allah ubangiji shi yake dankawa dukkan wasu abubuwa nashi a ofishinsa saboda haka dukkan wani abin da mutane suke samu na alkhairi shi yake su, in ma wanda suke samu mara daɗi to duk dai ta hannunsa yake zuwa a ce shi yake sarrafa duniya wannan aƙida kafirci ce a samu wani ana kiransa gausi kalmar gausi din nan kalma ce ta kafirci Allah shine shine yake shine yake taimaka mana da rahamarsa bi rahmati ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astagis kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a du'arsa ya hayyu ya qayyum ya wanda yake rayayye wanda yake tsaye da zatin sa bi rahmatika astagis da rahmarka nake neman nake neman agaji ma'ana la astaghisu bi ghayrika shi yasa aka gabatar da jarun wa majrur bi rahmatika gabatar da jarun wa majrur akan amilinta wanda yana nuna qasr yana nuna hasr ay la astaghisu illa bi rahmatik da rahamarka nake neman agaji bana neman agaji da wani saboda haka har wani ya rika roƙonsa yana bi aidika tasrifil awalimu raqqini ila murtaqan asman wa nawwir basirati daga cikin irin malaman da suke bin irin wannan hanya wani malami a Kano yana da diwa ne sunan shi Gayatul Amani shi yake faɗar wannan a ciki yana yaban shehinsa yana cewa bi aidi ka tasriful awalimi duk duniyoyi jujjuya su a hannunka yake rakkini ka yi min promotion ka ƙara min mukami ina zai kai shi <laughs> wallahi abin sa wannan aƙida ne kowa san inda zai kai shi ilamur ta murtaqan asma ka ƙara min promotion can sama wa nawwir basirati ka haskaka basirata wannan akwai daƙilewar basira inda har zai wannan yabo to akwai toshewar basira Don wanda Allah ya wa basira ba zai yi wannan ba saboda haka duk al'amarin mu mai da shi ga ubangiji shi kadai zai yi mana imamu ahmad ya fitar da hadisi hakanan abu dawud a cikin sunan dinsa da alhakim da baihaqi a cikin as kubra hadisin abdullahi ibn hawala yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya tura mu mu kai samame ga makiya domin mu samo gadima saboda haka sai muka tafi muka dawo ba mu samo komai ba falamma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bina min al yayin da manzon Allah ya ga wahalar da muka sha a kafa suka tafi kai samame din kamar yadda ya ce ala aqdamina mun je kai samame can dauran madina muka je muka dawo wurjan wurjan a jigace manzo Allah ya dubi wahala a tare da mu sai yake cewa Allahumma la takilhum ilayya fa'ad'if anhum fa'ad'ufu anhum ولا تكلهم إلى الناس فيهونوا, فيهونوا عليهم ويستأثروا عليهم ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها ya ubangiji. kada ka bar ka mayar ka dogara su gare ni to kada ka mayar da al'amarin su zuwa gare ni ni zan raunana wajen daukan al'amarin su ma'ana ni ba zan iya tabuka musu komai ba zan yi raunin da ba zan iya tabuka musu komai ba kada kuma ka mayar da al'amarin su a hannun mutane mutane su rena musu wayo ko kuma ainihin mutane su nuna musu san kai su kitaimaka taimaka musu ce kada kuma ka bar su da kawukan su. su gaza yin komai mana ya ubangiji ka jibinci al'amarinsu ka ba su abin da yake arziki ne daga gare ka to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yana cewa la takilhum ilayya domin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ba zai iya yi musu wani abu ba don ba da abin da zai ba su inda a ce duniya a hannunsa take ba shi kenan ba sai ya dauka ya ba su sai ya dauka rarraba musu kowa ya ba shi amma wata rana sai a kwana uku gidan manzon Allah ba abin da za a ci saboda haka waɗannan wannan aya wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi idan ubangiji ya shafe ka da wata cuta babu mai yaye maka ita sai shi idan kuma ya soka da wani amfani babu wani wanda zai mayar da wannan falala da ubangiji ya soka da shi sai ita yusibu bihi man yasha yana samar wanda ya so wannan falala wannan falala ta samu wanda ubangiji ya so malamai suka ce kaga wannan ƙarshen aya din yusibu bihi man sha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim yana nuna maka janibin khairi shi yake rinjayi ba janibin sharri ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama <coughs> yake ga mana ubangiji ya rubuta a cikin wani littafi wanda yana nan a gurin su kan al'arshi inna rahmati sabaqat ghadabi rahamata ta rigayi kushina kuma kamar yadda ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay rahama ta ainihin yalwaci ko ina to shi yasa anan sai ya ce wa in yuridka bi khairin fala radda li babu mai iya mayar da falalar da ubangiji ya soka da ita yusibu bihi man yasha'u bihi ai bihi wannan zamiri yana komawa zuwa ga alkhairi din yusibu bi ka alkhair man sha'u. yana samarwa wanda ya so wannan alkhairi din min ibadihi daga cikin bayinsa cewarsa min ibadihi don ya nuna muku gaba ɗayanku ku halittarsa sane bayansa ne mulkinsa ne a ƙarƙashin ikonsa kuke sai yadda ya ga dama da ku wa huwal ghafurur rahim shi mai gafara ne mai jin kai kaga sai ya rufe maganar da faɗar shi mai gafara ne mai jin kai don ya nuna mana cewa janibin tausayi janibin rahama janibin alkhairi shi ne ya fi rinjaye sama da janibin sharri sama da janibin cuta ubangiji ya ce ƙulya ayyuhan nasu a ayyuhan nasu ƙadi ja'akumul ta min rabbikum ma ya فإنما na nafsi. ومن ضل فإنما يدل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙul ya ayyuhan nasu ka ce ya ku mutane ƙajja a kuma alhaƙumin min rabbikum lalle gaskiya ta zo muku daga ubangijinku ta da to wanda ya shirya fa inna ma ya ta dili nafsihi yana shiriyuwa ne dan kansa wa man dalla wanda kuma ya ɓace fa inna ma ya yadullu alaiha yana ɓacewa ne don kansa wa ma ana alaikum bi wakil ni ba wakili bane da aka wakilta ni in tilasta ku wattabi ma ha ilaika kuma ka bi abin da aka yi maka wahayi wasu birka yi haƙuri hatta yahkum Allah har sai ubangiji yayi hukunci wa huwa khairul hakimi dan shine mafificin masu yin hukunci ubangiji ya rufe surar da shela ta ƙarshe tunda duk an gama bayani dukkan wata shubha ubangiji ya gama yayi ta babu abin da ya rage kuma sai mutum ya zabi hanyar da zai bi hanya mai kyau ko mara kyau duk bayanin da ake bukata an yi shi ya ce ka gaya musu ya ayyuhan nasu ya ku mutane kajja a kuma haqqu min gaskiya ta zo muku daga ubangijinku Alƙur'ani ya zo muku daga Allah bayani ya zo muku daga Allah bayani ya zo muku game da abin da ya shafi ibadarku abin da ya shafi tauhidi abin da ya shafi ibada abin da ya shafi tsarin rayuwarku gaba ɗaya bayani ya zo muku filla filla don haka babu abin da ya rage bayanin nan min rabbikum daga ubangijinku ubangiji a nan ubangiji yayi amfani da kalmar rabb min rabbikum an ce min rabbikum domin ishara zuwa ga cewa abinda ubangiji ya saukar ga ɗan adam akwai wato tausayi na ubangiji akan ɗan adam din shi yasa ya saukar masa da shirya ɗin. domin ar-rabbu shine mai yin tarbiya mai bada tarbiya mai kula alladhi yurabbi khalqahu yana yi wa halittarsa tarbiya kaga anan akwai nuni zuwa ga tausayin ubangiji gare mu domin shine shu shine rabbuna shine ubangijinmu shine mai kulawa da mu shine mai tarbiyantar mu shi yasa sai ya saukar mana da gaskiya domin ta zama haske gare mu Allah ce fa manihtada wanda duk ya shiryu fa inna ma yahtadi li nafsihi to ya shiryu ne dan kansa ya shiri ne don kansa wato amfanin shiriyar shi ne zai girbe ta ba wani ba saboda haka ba wanda zai goranta maka don ya yi imani in ya yi imani kansa zai amfanar za a ga wasu sababbin musulunta waɗanda suka musulunta saboda an ba su wani abu idan aka daina ba su sai kaga suna kurari suna barazana wai za su yi ridda haka tana faruwa a ƙauyuka musamman inda maguza suke yake an saba a babba su don su musulunta to sai ka ga wani yana cewa shi shekara biyu fa ba abin da aka ba shi wallahi zai ridda to je ya ridda kaga ya kamata a ce a tsawon wannan lokacin ya samu gamsuwa da cewa ya shiga addinin nan ne saboda addinin gaskiya ba wai dan an bashi wani abu ba yanzu wanda zai rika irin wannan yaushe ne za ka sa in ka tafi zai bauta wa Allah ba zai yi ba tun da ya sa ido ne akan me za ka bashi saboda in kana bashi duk sanda ya ganka zai nuna shi mumini ne in ka tafi wa ya san me yake yi tun da zai yi ma kurari cewa shekara biyu baka ka masa komai ba to wallahi shi da gidansa duk za su yi ridda to ya kamata a ce an samar masa da wannan shu'uri an karantar da shi ya ji cewa manihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wanda ya shirya ya shirya ne dan kansa kamar yadda Allah ya ce man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukura. wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula ayoyi da dama a cikin alqur'ani sun zo da da irin wannan ma'anar wanda ya shirya ya shirya ne dan kansa wanda kuma ainihin ya bace to ya bace ne dan kansa ma'ana cutarwar wannan bacewar kansa za ta koma man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid wanda duk yayi aikin kwarai to yayi ne dan kansa wanda kuma ya munana kuma dan kansa yayi ubangijinka baya zaluntar kowa man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha thumma ila rabbikum man fa wa man salihan fali قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها wa ma ana alaikum bi hafiz haka ubangiji yake tanana ta irin waɗannan ayo da dama a cikin alkur'ani kowa ya shirya dan kansa ya shirya in ya bace kuma kansa yake cutarwa ba wani ba Allah ya ce wa ma ana alaikum bi wakil ne ba an wakilta bane an wakilta ne in tsaya akan ku sai kun yi imani tilas lasta alaihim bi musaitir in alayka illa albalag abinda yake wajibi akan annabi sallallahu alaihi wasallam shine isar da sako ya gaya musu ya kirawo su cikin hikima su fahimci abin da ya zo da shi na gaskiya amma maganar sai sun yi imani tilas ubangiji bai dora masa wannan nauyin ba ya ce wattabe ma yuha ilaika to tunda hanya ta fito karara kamar da alce wa litasti wa kazalika nufassilu alayati bi na sabilul mujrimin haka muke yi wa ayoyinmu daki bayani daki daki su fito filla filla domin a gane hanyar masu laifi a gane mutanen kwarai a gane masu wanda ba na kwarai ba to kuma bayani yanzu ya shimfiɗu kowa ya gane ina gaskiya take ina ƙarya take kuma babu maganar kuma a tilasta ma wani sai ya bi gaskiya in ya ce shi ƙaryar zai zaɓa ita zai bi to kansa yake yiwa in ya bi gaskiya kuma dama? shi zai mori wannan gaskiyar to shi kenan sai allah maɗaukakin sarki ya ce wa tabi ma yuha ilaika kai ka bi abin da aka yi maka wahayi ba ruwanka da su abin da suke yi kada kai kai koyi da su a cikin wannan idan mai wa'azi ya gama wa'azinsa to shi kenan sai ya bar wa mutane kuma su zaɓa wanda ya ga zai ɗauki abin da ya faɗa na gaskiya ya ɗauka wanda ba zai ɗauka ba ya bari wannan kansa ya yi wa shi kuma ya ci gaba da riƙe abin da yake kai na gaskiya ba zai ce to tunda mutane sun ƙi karɓar abin da na zo shi kenan nima na saki a'a sai ya ci gaba da riƙe abin da aka yi masa wahayi ubangiji ya ce wattabi ma yuha ilaika ka bi abin da aka yi maka wahayi wasu bir kuma ka yi haƙuri domin duk abin da ake buƙatar nasara a cikinsa to nasara tana buƙatar haƙuri idan ana so a ci nasara dole sai an yi haƙuri shi yasa za mu ga al'ayatul makkiya ayoyin da suka sauka a makka ko surorin asuwarul makkiya surorin da suka sauka lokacin annabi yana makka za mu ga da dama sun kunshi irin wannan umarni musamman ƙarshe-ƙarshen surorin za mu ga ubangiji in ya gama ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam labari an gama ainihin bayanin gaskiya da rushe ƙarya sai mu ga ƙarshen surar ya zo da rufe maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hakuri kamar ƙarshen suratul nahl wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhayqin mimma yamkurun ka yi hakuri hakurinka ba ga kowa sakamakon sa yake ba sai gurin ubangiji kada ka yi bakin ciki bisa ga abin da kaga suna yi kada ka zamo wato cikin kunci game da makircin da suke yi kamar ƙarshen suratul rum da ubangiji ya ce ta fasbir inna wa'adallahi haqq wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun ka yi hakuri alkawarin ubangiji gaskiya ne kada waɗanda ba su da yaƙini su yi wasa da hankalinka kada su ja hankalinka kamar ƙarshen suratul ahqaf Allah yana cewa fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum ka yi haƙuri kamar yadda manyan manzannin nan suka yi hakuri kada ka yi musu gaggawa haka nan ubangiji yake gaya masa cewa manzanni su ma haƙuri suka yi an cutar da su walaƙad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa uzu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin ubangiji yace kai haƙuri an haƙiƙa an ƙaryata manzannin da suka gabace ka fasabaru suka yi haƙuri alama kuzzibu wa uzu suka yi haƙuri bisa abin da aka ƙaryata su a kansa sannan kuma suka yi haƙuri akan cutar wadda aka yi musu hatta a tahun nasuruna har sai da nasararmu ta zo musu haka nan duk mai karantarwa duk mai wa'azi duk mai kira zuwa ga gaskiya dole ne sai ya yi haƙuri in ya yi haƙuri ubangiji zai sa masa mafita shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga abdullahi dan abbas innal nasara ma'as sabr lalle nasara tana tare da haƙuri idan za a yi haƙuri to za a yi za a samu nasara hakanan annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya wa abu jandal lokacin da kafirai suka hana su yin hijira suka rike su annabi kuma ya riga ya yi yarjejeniya da cewa dukkan wanda ya zo daga bangaren kafirai za a mayar da shi annabi yake cewa ya ba jandal isbir wahtasib fa inna allaha ja'ilun laka wa liman ma'aka min almustad'afina farajan wa makhraja ka yi haƙuri ya abu jandal ka nemi ladan haƙurinka gurin Allah ubangiji zai sanya maka kai da waɗanda suke masu rauni tare da kai ubangiji zai sanya muku mafita zai sanya muku ainihin matsera to haka ubangiji kuma ya sanya musu mafita daga ƙarshe Allah ya ce ka yi haƙuri hatta ya hukuma Allah har ubangiji ya yi hukunci hukuncin ubangiji iri biyu ne akwai hukunci wanda yake alhukumu shar'i akwai kuma alhukumul fi'ili hukuncin ubangiji iri biyu ne akwai hukunci na shari'a shine bayanan da yake yi mana na yi kaza bar kaza awamiruhu wa nawahihi wannan hukunci ne na shari'a akwai hukuncin sa wanda yake alhukmul fi'li hukuncin sa na aikace shine hukuncin da zai yi rana gobe kiyama ko ma a nan duniya ta hanyar ya bawa mu'minai nasara ya bawa kafirai karaya ko kuma a ranar gobe kiyama ta hanyar ya sa mutanen kwarai aljanna mutanen banza kuma ya kai su ainihin wuta ka yi haƙuri har wannan hukuncin ya zo fasbir hatta ya hukuma Allah ka yi haƙuri har hukuncin ubangiji ya zo ko a nan duniya ko a lahira wa huwa khairul hakimin ubangiji shine mafi alkhairin mafi iya wato hukuncin masu hikima masu hukunci don haka hukuncin ubangiji hukunci ne na adalci Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ya ba mu gamdakatar wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in